الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح المكذبين وما علمتم الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله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 abubakar gero abungu allah ya gafarta masa allah ka jikan malam allah ka bashi aljanna allah ka masu zuri'a ta albarka da allah ta'ala ya kaddara haɗuwar mu da malaman mu da alaran mumin mu da yan agajin mu da elders namu da tijai da matasan mu da sauran bayan allah ke sauran barkan gajin su muna wa juna sallama baki daya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna ƙara godiya ga Allah a cikin sarki wanda ya ba mu dama muka sake haɗuwa yau watan musulunci yana sha uku ga watan al-muharram ya eh, sha hudu ko sha hudu ga watan al-muharram hijiran maɗaiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina shekara 1448 ya yi daidai da yau muna 29 eh tara da ku ko takwas ne yau da tara insha Allah ina da shirin 29 ga watan Jun watan shida miladiyar shekara 2026 kuma roƙon Allah ta'ala mun jagoranci a cikin wannan karatu muna ƙara gode ma masu tallafa wannan karatun namun musamman shi gwani alarma usman abubakar birnin kebbi allah ya gabata masa yana haska mana wannan majalisi sosai na roƙon allah Ala ya saka mu da alkhairi akwai mai gidanmu wanda kakaki alhaji jafaru zaga abin ke gabatar da karfukan live da dalilin shi shi ne mai girma kwamishina abokan dutse mari allah ya gafarta mai da saka mai alkhair eh eh sannan kuma muna godiya ga chairman Arewa local government Alhaji Sani Ali Kulita ari Arewa local government muna godiya ga social media ta Arewa local government da suke tallafa mana cikin wannan karatun da sauran bayan Allah wanda suke ko shi suna son su da an yi wannan karatun kuma ba a yi ba za su dinga tambaya suna damuwa da bai da ba a yi ba Allah ya saka Allah ya saka mu alkhairi ya sami tarayyar lada cikin wannan aiki Allah ka sanya wannan aiki cikin mizanin ayyukan rata shi kiyama a yan wa musulmi karatun da ya gabata wancan sati mun tsaya aya ta uku sosul ma'i yau kuma za mu tashi aya ta hudu insha Allah karmu kallahu bismillah bismillahir rahmanir rahim yas'alunaka madha أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب da yawa musulmi karatun da ya gabata Allah ba da cikin sarki ya mana bayani hukunci hukunci masu yawa wanda suke sun shahi nau'in abin da ya shahi abinci ko nama da nau'in dabbobin da ya kamata mutum ya ci da waɗannan mutum bai kamata ya ci ba to sabai hanyar suna neman ƙarin bayani mi ya halatta ya zuci Allah ta'ala ya ce yasalu suna tambayar ta ya rasu su ne maka tambaya ma za ku illa lahu menene aka halatta musu menene aka halatta ya zuci kul sai Allah ta'ala ya gaya musu ce musu hilla lakum tayyibat an halatta musu abubuwa masu daɗi dada abubuwan da da daɗi halar na kusa malamin suka ce abinda bai da daɗi duk abinda na ƙazanta an haramta musulmi ya ce kamar buzuzu ba a cin buzuzu saboda mi saboda buzuzu ƙazanta ne kazalika ɓeraye ɓera ƙazanta ne ba a cin kusu kun sanje kusu ko wadda hausar mutane wani wurin kace kace ce su zai a ce kayi gaji, ko ba haka ba jama'a na bi fi shi an ci kusa ko ba ci kusa ba wannan ka har yanzu a kuma cikin kusa to kusun gida mana ɗeren gida da ɗeren daji duk ba a ƙazanta ne ba a burgu gafiya kenan ko sannan ba a cin alade Ba a cin mutta ko mutta gida ko mutta daji ba a saboda kazanta ne Ba a cin shirwa ba a cin jemagi ba'atun shafa cin hankaka ina wani cikin waɗanda ga da malam kasan zuwa <laughs> da an ce malam wani kasa ya ba'atun burgu a gane kamar kai haramun malam ka sai ga yadda aka leshin kusan daji ba berayen daji in ka goni ya yi leshin wani kuma ya kada allah sai kai wasu bishiya sun sai kusan bushiya ko bishiya wasu sun sanyi da yawa a tuntun to kazanta ne ba a ciki. eh hada kwaɗo amma dai kwaɗo nan ba a haifin kwaɗo wurin mu amma yanzu masu kuje sun shigo mu ana tsaye na taɓa yin na taɓa zuwa wani wani daji nan na iske ana gyaran kwato ah, a niza ce a malam don kudi ne na haɗa wani makka lokacin aikin hajji ya ce mai aiki da kudin kwaɗo ya so makka Allah ya <laughs> mana a ina masu kwaɗo akwai kashi biyu na akwai wanda aka ce akwai wanda ba a shi wani tsula wanda in yi su mara gana yana faɗa a shi ana fi ba bai da matsala shi da kifi duka sai su guda amma mai kuraje ga bai wannan mai fushi na wannan ƙaba da an taɓa shi to iri ne wannan mai madarar nan gaba ba a ci kazanta ne da saboda ta shi Allah maɗaukakin sarki ya ce kuma tsaye tsayibat a tsaye ba abubuwa masu daɗi shi yasa Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladina la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu ya ayyuhal ladina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu إن مهتدين الله أدفكم تركيز يا أيها الذين آمنوا يا أمة الإيمان لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم kada ku haramta ma kanku daɗaɗen abin da aka halitta mu abubuwa masu daɗi wanda ya soyace shi daga yau bai ko mutum abinci da azumi zai kaba bai wani ce bai auren mata wani ce bai ko mutum nama ko wani irin nama ce bai ko mutum shine Allah ta'ala ya musu faɗa ya kuma su imani kada su haramta mutum daɗa da abubuwan da Allah ya halatta mu wala ta'budu kar ku ketare iyaka fa domin ƙoƙarin haramta ma kai abinda Allah ya halatta mu ketare iyaka ne cewa ba ka aure ba ka cin nama ba ka kuma yin a cin abinci da rana duk azumi za ka sai kada ka safura masa saboda ka duk abinda aka daɗi shari'a ta riba ta game daɗi na Allah ya ce a harasa kuma wallahi jama'a ku bari mara'un gaskiya in kaddi da abubuwan da aka haramta idan ka sa su cikin abubuwan da aka halatta ba komi na abubuwan da aka halatta ci abubuwan da za a ci shari'a ta da a ci in ka ɗauka abubuwan da aka ce kan a ci a sa su ba su da yawa jama'a ko ba haka ba ne yanzu ko dabbobi sai ka kira dabba ne wanda aka ce aka kai kuma wanda aka ce ba a eh kadi ba ko dabbobi ya gani wannan ana ana cin barewa ana cin gada ana cin zomo ana cin ana cin akuya ana cin rago ana cin sami ana cin kaza kayan kai ga dabba da ba a ba su da yawa ina ya kamata mutum ya gode ma Allah ni wa'annan da an ka ce ka a cin nan akwai matsala gare su suna da wani suna daga cikin su wa'anda ba a yanzu kai alade ko ba a ce masu kaji alade ya su ba ta karanta ka san alade ba ko ba a ce ka kaji alade ba irin yadda ka ɗabi'u ne da halaye ne a ya kamata ka kauce ko kitsan da aka jiki ne tsayi ko don shi ya kamata ka kauce alade to bale alade kazamin dabba kazami ubangiji Allah ya kare shi ne subhanahu wa ta'ala yake wa ma allamtum min aljawari da kuma abinda kuka karanta daga cikin dabbobin farauta hilla lakum saidu ma allamtum min aljawari zayil kilab an halatta muku farauta mana dabba farauta abinda kuka karanta dabbobin ku sun yi zuwa kabu dabba da aka koya mu farauta an karantar da ita ta samu training na farauta in ta kamo ma abu ko ta kashe kana ce jama'a ina fata mun gane magana kenan duk dabbar da ba akwai a hoto ba in ta kamo ba a inda ta kashe ba a shi ne ƙorani ce mukallibin suna masu abin karantar da su wato yadda ake farauta shehin malami ya ce almukallabu almukallibu mu'addabul jawari mu'addabul jawari dabbar da aka ilmin dan tarbiyya yadda aka yadda ake ake farauta in ta kama ka kawo ba ta zuwa sai an sai an aika ta ba aika ta ga dabba in ta gwamnati ta ciwon ta kama ba ta yin haka ba ta training yin duk da aka training na kama na farauta ya an shishi ta haiga zumu ya bi zumu ya gaba gari david ta saboda ba ita aka aike ta gare shi kuma a ƙa'idar shari'a in ka aika karanta ga zomo yana ta ya kama zomo sai gabarewa to in ya bi ta bari da ya kama ba a saboda wanga zomo an yi bisimila ka yi a tura Ke kenan shi aka ce ya kama. in ya ga wani ya bi su kome da training jima'a yana fasa sun gane magana a ƙa'ida idan aka aika shi ga dabba ya fiye kama wata wadda ba ita ba inda ya kashe ya kawo amma wadda da aka aike shi inda je ya kama su ko samu in ya kawo ala ta saboda an asura da bismillah Zuma ina fasa kun gane magana sannan idan aka aika shi ga dabba suka yi tarayya da wani kare wanda bai da kare da su fito kashe su biyu malamai suka ce ba a saboda ba a san cikin su wani ya kashe ba na ka wani mai bismillah ya kashe kowace wani bai da sirri ya kashe a sani ba jama'a ina fata suna gane magana su saboda ka shi su Allah ta'ala ya ce yace mukallibi na ai muallimina lil kilab suna masu karanta da karnukan ku a alistiya da farauta sai Allah wa ta san sarki ce to na hunna min ma Allah kuna karantar da su daga abinda Allah ya sanar da ku to allimuna hunna turqal istiyad kuna karantar da su hanyoyin farauta wa kaifiyar tahsilil sayd kuma yadda yadda ake kama dabba farauta wa hadha juz'un mimma allamahu Allah lil insan wannan wani yake daga cikin abinda Allah ya tsara da adam farauta farauta tana daga cikin ilimin da dan adam aka karantar da dabba mai gudu wanda kai ka sheka da gudu baka tuma amma sai Allah ya baka dabbar da za ka tura ta hike mutu sai ka kawo maka akwai kibiya wanda za ka halba shi ma ka koya maka ya zai ka halba ka samu ka kama dabba su tsaya dole don mai saboda yanzu an kama dole ba su yi zuwa koyi duk wannan abin da daga cikin Allah abinda Allah ya sanar da ɗan adam yadda za a yi a ayi farauta mimma allama kuma Allah daga abinda Allah ya sanar da ku sai Allah ta'ala ce fakulu mimma amsakana alaikum ku ci daga abin da suka kama muku فكلوا مما أمسكنا لكم من الصيد إذا لم تأكل منه كتدق أبين سكاما مكو إذن بكتبا إذن كري يكاما يتربي يكاما ربك كورا كين يكاما أما إن يتي يكاما يكشي يكاوما فداما كي تورا شكما يكشي سوى دكي زبا إنا فاتح مغانا مغانا idan ya ce يكاوما kawo ma ya to yanzu kuma hukuncin yanka ya kama idan ka aika kare ya kamo da rai ya kawo maka shi ke nan da ce bismillah ka yi da saboda ka kenan su karnuka ana aikan su sunan Allah sai bismillah ka sai fa idza akalta fala yakil fa idza idan waɗannan dabbobin suka ci fala yahillu akluhu bai halatta sun wannan abin da dabba ta raga ta kawo ba sare ce raga ya kawo ya kawo ba li hadith saboda hadisi idan an arsalta kalbakal mu'allami idan ka aika karanta wanda kai ka karanta da shi yadda ake abin nan fa katala ya kace fa kuntu wa idan akala idan ya ci fa la ta'kul kai kai da kai fa inna ma amsakahu ala nafsi ya riga ya kama kansa da saboda haka kenan kaga in ya ci ya kawo kansa ba kai kawo saboda akwai hukuncin farauta daban-daban wanda wasu daga cikin mahaurata ba su da wannan daga wasu hauragiya ɗaya suke cikin daji ana ta kirewa a ta buga kuwa cikin daji shi sa kana ganin wani ne mutum ya buga kuwa wani jinnu ya sai ta suna shafe shi ke da ya samu matsala amma hami mahaurautan kwaye addu'o'i aka ba da azkar ina shiga daji da in za a aika kare za a tura da bismillah saboda kada iska ya halaka an yi mai bismillah an suke shi yadda in ya sai ya kawo dabba kuma da suna Allah ya kashe su zai kawo kuma kai musulmi kana fita saboda ka wallahi malam akwai akwai tsofin jan ta ake daban malamai suka ce idan ka kori dabba ta faɗa ruwa ta mutu ba ka saboda ruwan zuwa kan dabba dabba karfe ka shi idan ka halibi dabba da kibiya ta sheka da kusa san musu wani wuri ta kwana ba ka saboda bi saboda ta riga ta kwana yanzu mace ba ka an kawo matsala da sauran sun kwantar farauta wanda sai mun kuma cikin littattafai na fiƙihu za mu samu cikakken bayani game da farauta wanda wannan kaɗan daga siya mai ambata ke sai Allah wanda kuke sarki ce wadda Allah alai ko a dabban nan inda da sali wajen aika da kibiyar da halba da matin da saki ya ce ga dabba da kare wanda saki Allah ya ce ka a Allah wurin wurin aika kamar yanka fazkuru sunan Allah alai ko a sai Allah ya ce nan da san ba halak bane zai da kasa so ne haka ce tsoron Allah ce ka sa ba za ka tubo sai ba kare ya ta ya kama dabba amma ya ci rabi kuma dabba da tana son ka to tsoron Allah ka bar da ba a bisa ka bar ka aika dabba sai ya tare da wani wasu dabba sun kashe tare ba za ka ce ba da shi wancan ba sun yi kuwa ce bismillah duka ba zai tsoron Allah su wa'in da abubuwa إن الله قريب الحساب للي ألا نقرقه الحساب فراتب الله في أعمالكم فإنه سيؤم جلد للعباد ألا نقرقه الساقية عليك بايز والساقية الدنيا ما الله كيد تو بعد كوينة إذا مجلس قال الله وتعالى تو الدنيا في الله يحفر إذا مجلس أيك أن هي يحفر تو الدنيا في الله يحفر ساقا بشكل إن الله قريب الحساب الله نقرقه الحساب الله كبابه يكون قاتل ga musu Allah ko اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن إذا آتيتموهن أجورهن محصنين محصنين غير مسافحين ولا متخذين الأخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين الله أكبر يا مسلمين cewa wannan aya ta take da hukunci Allah ba ta cikin sarki ce al yawma uhilla lakum at-tayyibat yau ran da Allah maka kusa kun shi kokar da wannan aya Allah ya ce yau kan mun halarta muku abubuwa masu daɗi daɗa da abubuwa masu halarta ba ai ubi halakun mustalazzat an halarta muku abubuwa masu daɗi duk abin da da daɗi ga shari'a Allah ya ce ya halarta muku na daga abubuwan da aka yanka da abubuwan da ba a yanka Allah ya ce halarta ku ci su wa ta'amul ladina utul kitaba hillul lakum abincin wa'anda aka bai wa littafi halal ne gare ku ma'ana yanke yankin yahuda da kiristoci halal na ga musulmi ya idan ba yahudi ya yanki dabba da hannu ne ana da. idan kirista ya yanki dabba da hannu ne ana da. amma da sharaɗi ya zan ba wani buki na sa'a ma Allah yanki ba dabba ba ya zan kuma ba gumke yanke ba dabba a a yanke yanke na kawai na gida ya fi ya sayo zine ka kasuwa to ya sayu kayan babu ruwanka ya tafi kusa ko bai teku Zuma ina fatan gane magana ba wanda ka zuwa sasun na ɗaya bige ta shuru ya abin baki abin baki abin baki abin nan a karkare ba a ko a tsara ke kawai yanzu ma abin da suka yi in suka zo sai su kai ma masu abin nan je abin nan su kai ma wajen masu gyaran kaji a gyara masu kuma wanda in so mutu zuwa da yake leƙa ma rundawa masu kashin nama ta gyara amma ka ɗaya mata abinda ya fito a sai musulmi shi yanke mai ki ke mai a karkare a karkare a gyara mai ame gunduwa gunduwa ka a ɗaya mata ko wani ya ce kafa fatan nan ga cikin akwai daɗin gari ya ce duk wanda ya gane babbar kewa da ake ba ɗaya wa wata sai ya sha daɗi amma munin kan sai wanda ya wa wata gunge sannan nama a jiya abin da sauraka su yanke ke su in dai bai da ko kirista amma mai wani addini daban mai bautar wuta ko ya bautar duwatsu ko ya bauta aljannu wannan ba ka ta abinci ne ba majuse ba ka ta abinci ne jama'a su yahuda da kiristoci suna da kuma ahalin kitabi da na da na yanzu guda don wani ya taɓa sai su ai malam waɗancan na harko ba na yanzu gaba irin wasu ce a ai da ma yahudanci a ƙida kiristanci a ƙida saboda wanda adda wannan a ƙidan. ba wai kai masu jajayen kunnuwa wani na wani lokaci da ba ina fatan gane magana duk wanda a ci a ƙida yahudawa a yahudanci gare saboda ka mafi annabi musa na shi shi ɗaya ya bai da shi an a ana cin yanka amma da shagadi ba ta mafi ba ba idil idil kiyamata ba ba na yi ba duk wasu idoli nasu da na kafirci ba a cikin ba a cikin kawai saboda wata. amma wani suka yi domin harkokinsu an yi mai haihuwa ya yi yanka ana da kuma ina fata mun gane magana da hadayen da suka yi na abin da a halar ana da idan suna dafa karnuka cikin su, ya aka dafa rago ciki ba a ciki tukaran da aka dafa karnuka da aladdai to kai musulmi in ka ga an dafa ragon tuba kuma ana fata mun gane wannan alaikum salam eh eh eh eh to shi kamfanin musulmi na ko kirista musulunci saboda haka ku ba bikin ku bane gurin su kayan duk musulmi ya gurin su kayan ga sallah kuma ƴan rawa ku a sha abin saboda mai saboda ku ba za ku tsaya ku murna wannan bikin ku musulunci ku ya hana ku murna saboda saboda a cewa Allah uku ne a cewa Allah ya haihu to yana kai ina shiga cikin murna cewa Allah ya haihu wa kai ne ba kun gane magana ba ko ku gane ba wasu na daga cikin malamai suke da ra'ayin sassan sha'i babu kuma mai a sha'abu ne amma gaskiya muhaddikun suna ganin kauce ma wannan abin ya yi alheri duk abin da aka yi na murna wannan yanin kakka yadda ka shiga ko ba gaskiya ba saboda haka Allah ba dokokin sarki ya halatta wannan abincin shi yasa wani yi don mi ku musulmi ku sai an halatta muku matanmu da abincinmu amma mu an haramta muna a matan ce akwai dalili mana dalili ce ba mu mu yadda da annabin ku da namu dufa amma kuma kai da a nan ba sau da ka shi yasa kusur su mu ya hana muna jama'a ina fasa gudana magana cikin muna akwai da yadda annabi ya ba dun mai yadda da shi annabin allah na mazu amma in ka isa kirista bai yadda da annabi muhammadu ba ko ya darshi shi na Allah maɗaukakin sarki ya ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillu lakum zaba'ihukum halalun lahum fala haraja an tut'imuhum wa tudhi'u lahum naku halal wa ta'amukum hillu lahum kuma abincin ku halal mai gare su yanke yanken ku da abincin ku ya sai su a musu sai Allah ya ce ba shi kadai ba wal muhsinatu minal mu'minat da katangagu daga cikin muminai halatta na ku aure su ya'ya kai mutum musulmi halatta ne ka samu mumina katangagga ka aure su wa ku bi halakun ayyuhan azawajin hara'ir a sifatun muminin masu kamun kai daga cikin muminai halatta ne ku aure su sai Allah ya ce ba su kadai ba wal muhutnatu min ladina utul kitaba min qablikum da kuma katangagu daga cikin wadda kawai wula tafi gabanin ya halatta auren ba yahudiya ko kirista amma da sharaɗi ta zan mai kamun kai ba ya iska ba da kaji ana maganar musulmi na auren kirista akwai sharaɗoɗi da an kasa daga cikin sharaɗin da aka sa ta zan mai kamun kai in ta zan mai yawace yawace na tana ɗaki wani tana ɗaki wani kai haram na ka aure su don ko cikinsu akwai wanda ba su iskansu cikin yahuda akwai wanda suna da kamun kai ba su ba su zina cikin kiristoci akwai masu kamun kai ba su zina ba su zina zina ba to irin wannan na farko ka samu mai kamun kai na biyu suka ce ya zan aurenta babu cutarwa ga musulunci da kuma family ɗin ka kai aurenta kadi ba ka gani babu cutarwa ga 'ya'yanka in ka aihe su nata sannan suka ce ta yadda ya kai adda abinka ba ita adda ba don saboda wasu suna da al'ada in ka auri kirista to ya'ya sai dai a raba biyu ko kuma ita adda ba kai adda za a kai wasu wasu kasashe in mutum ya auri mace ya rabu da ita to gida sai dai ta ga wani in ta harbiya to ta fi gidan da ita da biyanta sai da kai ka eh gida wanda ka gina mai tsada sannan bayan haka nan ta yadda kana sakin da in ka so ka suke ta ba yana auren mutu ka raba sun san daga cikin a kuma su auren mutu ka raba takalmin kaza sai su ya kai aure ba a rabuwa an sai su a yi auren ba a rabuwa don su daga cikin aƙidarsu su mace ma da sai zama ta haka nan ma haka mutu ce aure ya haɗe ga wa'azin su gani in ta ce su gani? shi ma in san mutu kashi aure shi zama ne haka na shi mutu ba yana fatan gara magana sannan daga cikin sharaɗin da aka sa kayan mutum ya aure ahalin kitabu kada ta jama ya'ya zuwa da addininsa shi tana iya haka nan sannan sai yadda kana iya aure ta kana da ita don daga cikin aƙidar sun mutum mutum guda mutum tare ba a ƙara ku so daga sharuɗa na malamar su gindaya kahin mutum ya aure a halin kitabi jama'a ina fatan fahimci magana shi ne su bi haɗin wata ala ya ce والمهزرة من الذين utul الكتاب من قبلكم da kuma katangabbu masu kamun kai daga cikin wayanda ahlul kitab wayanda a gabanin su wa hada ra'ul jumhur wanda shine ra'ayin jumhur malam bijirin shiga malamai sun ce akan wannan halattun wannan duk da ana ganin wasu na ganin cewa kai a halin yanzu bai halatta kamar yadda imamu a ya ce kad aksar allahu musliman ika allah ya yawaitar da mata musulmi yanzu wa inna ma rukisa lahum yawma idin abin sani kai wannan yini na aka yi musu rangwamen auren ahalin amma yanzu mata musulmi sun yawa saboda tun da mata musulmi sun yawa zai ina kai ina harba ahalin kitabi wannan magana a ba'a ibn arba ke to yanzu idan musulmi da kirista ya ce yana su ta yi mai ita mata ta ya yi mata ana auren ko ba a yi hmm? ana aure ko ba a yi ba a yi ko kallon jiran ana yi to ne za ku ɗauka su ana yi ko ba a yi za ku ɗauka abinda yasa aka ce musulmi na iya auren ahalar kitabi saboda in take tana so ne yana yawan musulunta fitin cikin ɗari ana sun suna musulunta don yanzu suna aurenka to ga alamar ana tsarin in ta shigo gidanka ta ga abubuwan musulunta ko sai ta musulunta waɗanda aka ke amma in ka fahimci san da ke mata shi ya hiyar abin da wanda kai ma da sai ka yi takasar kai hafara Allah ka babu ikon gane sai Allah ba ɗaukacin sarki ya ce muhusinin idan a taitu muhunna ujura hunna idan kuka ba su lar da kinsu ma'ana sadakinsu kenan ko ahalar kitabe ka awar suka ba su su, sai Allah ya ce muhusinin suna masu katan katangagguwa zama katangaggu غير المتافهين باماتين فاسقنتي حال كونهم أعفاء بالنكاح حال كتنسيو ثم كام كتهي أوري غير المجاهدين بالزنبة والزين بين الزنبة ولا مرتخبي أخدام ثم مطلقا أبو كان دادي روبا معنى abin nan boyfriend ko kuma girlfriend kada ka auri wanda suna rikon saurayi matsunar da shi ka san akwai wasu mun na ta ita kai zina yarinya ya ka ajiyewa cikin ɗaki sai sa biyu ba sai ya ba sai ga ya ɓoye kuma ko cikin musulmi ana samun haka yanzu ma abinda yan mata sun ka hukuma ma yarinya ya sai sai fasa ƙancin ta eh, gaya ya ɓoye ta cikin ɗaki sai ci uku an ka tabbata ba sai ya ba sai ya ba ta kuɗin mota sai ta shiga mota ta can wani gari inda ba a san ta ba sai da fita ba ta kanta ba sai yanta sai ka sai ka ji an ce a ah, wallahi ga kan taɓulla ƙauyen jos ta cikin daji jos amma wallahi mutum har saura in yin fara cikin daji wallahi ana farbe wallahi ma na yanzu yan mata a taɓa soke in ta san cewa ta yi ta'addancin da an yi tabbata ba sai take wani gayi ya ɓoye ta ya gama abin da ke da ita sai ba ta kuma sai sun fita a yi tsinto ga kan ba allon su doge sai a kama boye allah ɗin eh, yi eh, da kyan hangare eh <laughs> kadai alaka ba aljabi wallahi ma a ita ba aljana ta ba a sai ba aljana ba kina za ɗaiki har ki haka ɗaiki wahal da uwayen wasu sai an sa wata mota an mashi ta gida sai a to ana burgarta a sai asibiti a bibi lahiyarta a yi kaza a yi kaza a yi kaza alhali sun sa abin da fai a yi ubangiji allah ya kare sai allah ba zuwa sun soke su wa manyan turbin imani duk wanda yake kafa ce mu imani ba kan habe ta amma wani ka aikin shi ya bani malamai suka ce duk wanda an musulmi ya kafar su aiki da ya bani ma'ana wanda ya rinda ke ومن ومن يرتد عن الدين ويكفر بشعائر الشرائع فقد بطل عمله وهو من الهالكين duk mutumin da ya kafa sai ma imani ya ce shi kai musulunci ma zai ya bari to duk sallar ta kuma a lahira daga cikin masu wala ilaika وإلا من ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين الله تعالى يقول ولقد أوحي إليك فقط إليك والله ما يوحي يزوى يا رسول الله wa illan ne mai kawai kuma wahayi zuwa da kawai da gabanin ka la in ashrakta wallahi inda za ka yi shirka bisa kaddartawa da ya haɓa san ma'amalarka wallahi duk aikinka da ya ɓaci annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi Allah ki gaya ba wannan kaga kenan in annabi ana mai wannan wannan magana mai nauyi ta ayyam da muna ake domin annabi kuma ya riga ya wuce maza Allah ya tsallake gada ya riga ya wuce aljanna muna munkarin Allah ya bawa Allah ka yafa fara shirka da Allah rike addinin musulunci kai sai ya Allah ya tsira yau ka kai amma wallahi shirka da Allah duk wanda yake yana yin ta Allah mala an gaba da sai dai da Allah ya kawo saboda ka duk wanda yake yana shirka da Allah aikin shi ya bata kuma Allah ya daga cikin masu hasara wa huwa fil akhirati min al-khasirin shi Allah ya daga cikin masu hasara wasabi wa ba su samu rabo ko da irin rata cikin kiyama mun gidi Allah ya kare يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم فتيمموا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون لماذا آية أرولا دوان كارت مما قرآن كيما ما المائدة سورة بيجي الموقع لك سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا يا كما إيماني idza kuntum ila salat idan kai niyyar tsayuwa zuwa sallah na niyya za ka je kai sallah to sai ka ce fadu tilu wuju ku fara wanke hannayen eh fadu ku wanke huskokin ku afwa kun ga nan qur'ani sai tun bayanin wanke huska kai don shi asarilla hadisi sai zo bayanin ga inda za a fara ka kai ga wancan zuciya to shi na malamai suka ce ashe hadisi yana ƙara ƙwa'ani ko ba haka ba yanzu kaga inda hausa ya ce shi ɗan ƙwa'ani na kawai da ke na in zai fara arula da ina zai fara da fuska zai fara kaga ya baya fatin din manzan Allah fuskar manzan Allah da aka yi kushi da ƙwa'ani shi ya gwada musulmi da wadda aka a wallafa amma in kace kai dan qur'ani ne zai tushi ke ka kai waje ga yansu wasu masu aqida in za su fara lawo sun ka su fara wanke wa haula'i qur'aniyun ya'tamiduna al-qur'an wa yatrukuna as-sunnah wa'annan jahilan mutane kai malam in ba jahilci ba to ta hannuwa ka samu qur'ani ma Allah ya jure daga sama ko ko ta hannu ba same shi kan cikin qur'ani an ce shi annabin da aka aiko shi zai bayani da qur'ani gai ko to ka baka dubi shi annabi wanda Allah ya ce shi bayani mu yana haka yake ai qur'ani hawa kai da shi ونزلنا إليك الذكر بالبينات والزبور نعم وأنزلنا أنزلنا الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون الله غضب التنكركي وأنزلنا إليك الذكر من صوكم مال القرآن لتبين للناس نقوى مثلا بياني ما نزل إليهم أبدا أبدا أكثر مصر kenan jama'a wa zuwa annai bayanin abin da aka sauka annabi muhammad sallallahu alaihi kuma abin zai baka ma haushi ya baka ma takaici shi da ya aza kujera ya zama yana yana fassara qur'ani bayani na haifa mutane ba to amma shi sai yake a yadda da bayanin ne amma ka yadda bayanin manzo Allah ta fara zuba kun ga magana ko buga da to saboda ka zaka ta ganin hausarsu wata na ji shi yana magana akan cewa wai haka ɗaya mutum ya ce ya kama jifa ya ce maka ya kama jifa abinda bai gani ba <laughs> wai a hankali ma ai bai zo a ce ka ce maka kama jifa abinda ba gani ba ka ji hauka shi zo ka kai hankali ne irin hankalin kowa ko hankalin shari'a ba sa shari'a ta wuce ka ba ita shari'a imani ta kasan kai za a akwai abubuwan da hankalin ka bai kama kuma duk wanda yake ce siyasa hankali ya aikin shari'a wallahi sai ya wahala da akwai zuwa ga shari'a hankalin ka ɗabi'a kama ko ba gaskiya ba annai busa da sassan baya buga ke kutar ta yi titi goma sha biyu hankalin na ya kamawa ba imani za ka yi ba manzan Allah da aka yi tsayar shi dare guda daga makka aka ce kudus da shi cikin dare guda aka ce sama ta ɗaya sama ta biyu sau hasa da ubangiji cikin dare guda ta ya dawo shi saboda allah in ba imani ba hankali na kama zawo da su alaƙa su sun rinja yadda hatin su kama cewa a sa hankali a sa hankali a sa hankali ya za ka sa hankali hankalin kama, hankalin ba za wa? imani na aka sun ka yi ita yara ta ciwo daga inda take ta zo sai gaisuwa wajen mazan da ta koma ita da kai ne kafa ita ya ci da sayu ne ya tuye sai gaisuwa wajen annabi ta koma to faɗa min imani ko hankali an yanke damo ya kake na yayi magana da manzo Allah ta imani ko hankali imani sau da ita shari'a an gina ta kai imani ka yadda amma kuma su zuga duk abin da ya samu hankalin su ce a'a saboda ka Allah matsaukakin sarki ya zo yana magana a kan arwalla ita ya kuma su imani idan kai ne ya tsayuwa zuwa ga sallah sabu kai lura wajen Allah ya ku wanke hukukin wa aidiyakum da hannayen ku ilmara zuwa marafikai zuwa gwiwa ke igisil wujuha wal aidi ma al marafiq ma'ahum wanke hukoki tare da hannaye zuwa marafiqai ita da su ita tun marafiqai sai a shigo da su gwiwa sai a shigo da ita akwai masu tsaya da bakin gwiwa nan da ya kawo bakin gwiwa sai tsaya a sai ka shigo da gwiwa ka ɗan shigo da gwiwa ta wurin wankin ka Buku da ɗalima akwai masu ganin da aka ce masu za a yi a yi kulle goron mutu inna ummati da auna yau mulki ya mutu gurran muhaddilin min asali wuzu to man za a nufa a yi goron mutu khalifa al'umma ta za a kira kuwa sa jawa suna masu dandafari biyar suna masu haske wurare guda biyar da huska da hannaye da ƙawa huska ɗaya hannaye guda biyu uku kenan ƙawa guda biyu biyar ke za Allah ya ce ran tashin kiyama al'umma za su zo duk wanda ya dosa hilin kiyama suna haske ga fuska suna haske ga kawahu suna haske da hannuwa sai ce duk wanda ya samu iko haske ne ya yi gau ya yi haske mai ƙarfi don hasken wani yahi na wani to ya aikata haka sai suka kwanci a to a ya kamata a wanki har zuwa na faɗa don haka in ya taso ya wuce ya kawo gaba ita ba haka na annabi shi ya inda aka tsaya da bakin nan haske ana buƙatar tashin kiyama ومن لم يجعل الله له نورا ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور يوم فرد يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى بأيمانهم يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز عظيم وقوة da ذلك تمر haske akwai قطع كي saboda babu rana babu wata. باب وطا دون haske ne wallahi duniya ya saba don munafukan Allah ma da suke ba su da haske sai sun nemi don Allah muminai ku dan jira mu dan tafku haskenku da Allah ga in a ku واغفر لنا يا الله sama Allah maɗaukacin sarki ya ce da munafukai maza da munafukai mata za su ce muminai unzuru na da Allah ɗan jira mu don gashi kuna gaba gare mu kuna da hasken kuna can gaba gare mu don Allah ku ɗan jira mu na ƙasar bismin nuri kuma ɗan cakku hasken mu gani da hasken mutum da adda fila gaba na ba bai da fila da Allah ka kai min nisa ka bari hasken kai dan tafko in ga ina zai za a zaka wata ya gudu. suka sai ina irji'u wa abu kuma baya fantabi su ruwa ku sai ku samu haske dama na aka samu haske Allah ya ci wannan muhawara fa duriba bainahum bisun sai a aka katanga kan sai aka sai aka mu'mine sun mutu munafikan Allah sun tuba babu nan mutu ka tsaya ka samu hasken ka a duniya wallahi ma daga cikin wanda ake samu haske akwai wani a wallahi arwallah in kana yi mai kyau za ka samu haske fuskar ka sai haske tas hannuwan ku sai haske tas kawa ku sai haske amma in aka waye gari mutum dambalalle na wurin arwallah wala ya samu matsala wasa ya da kasar ko cikin hitillu akwai wutar da yanka ɗinka da gan tana kai bakin ci wata hitila wala kuma kulatin da ba ka yi <laughs> saboda hasken da ba haske na duk wanda ya iya arwalla ta kware yana arwalla tsakanin da Allah da sunnoni da mustahabbai to malam shi ke da ta samu haske Allah ya ta kada ku yi wasa da haske nan da ake samu tun duniya aka samu haske lahira wallahi ba samu duk wanda haske na da haske da abu ne ya kai dan wasu dumbayi na wani har yanzu Allah bai arwalla ba kana ganin wasu arwallan su ba arwalla wani ina arwalla ta ya baka kai. shi yasa imamu ahmad da shi da aboki ne ya ibn ma'in rahimahumullah suka yi da tiju mai shekaru biya wala ba suka ga in suka wuce suka kyale shi wannan da tiju in mutu yana wa gara Allah akwai matsala sun ka dawo suka ci baba da Allah yi da aboki na mai muhawara game da wala cikin mu wata iyawa suka ce sai ce baba ya tafi yi in gari imamu ahmad ya ce arwalla tun daga farillai da sunoni da musamman duka sai da suka a wallah lahiya ba shi ma aboki ne ya hayabu da ma'in ƙaramin mawallah shi ma ya soyi a wallah ya gama sai da cijo ya ce yara ne ya a wallah ina ya ma wallah da aka yi kuma zan gyara to ka da mai wa'azi da ƙana yara sai mai wa'azi irin na yadda aka manya wa'azi ya cikin hankali mana ba ba guda mana cikin wani iyawa yau bai gantu a shi kina da rola ku saboda ka za ka goma ya yi a rola bai kawo kunni na daga baki ya wanke huskatun da bakin nan bai kawo kunni sai matsala wani wani yaso ja ƙara buga hansu ina yake haka makon cewa an ke jazbul ma'i bil amfi bin nafasik mutum ya ja ruwa da ce ɗate ga hansu ne ya yato su yi amma wani buga ina yake ya fito buga su su gara ne saboda ka in ka ce wajen wankin tsawo a ko yan wankin tsawo kawahu wallahi wani wankin tsawo ne wallahi da yi ba wani ga gahe da fasur kawa sai amma suka ga ga hasken kwarin kawa sai can bai samu ruwa ba saboda haka wallahi da mawa sabar shari'a ba wasa bace akai musiba akai musiba da mutum da bai yi aron ba da bi za ka ce ba Allah ya kace ba kai sallah ba kai aron ba tun wurin aron la ka baro sallah ka sallah Allah ba da wuce sarki ce wamsa mu ne ku shahi kawuna shafar kai malamai suka ce ala shafa duka malikiya suka ce wasu mamakun jami'ar ra'a da shafar duka ne kai amma malamai sun tabbatar da babu laifi don an shafi rabi ko an shafi ɗaya bisa uku wasu ka ce ko karan gashi guda an shafa ya yi alhamdi a shafi kai ne saboda ka aka karanta da mu a shafi kai a ce a dawo shafar kai a kwasinoji akwai hukuntun guda uku shafar kai farila ne farawa da nan muƙaddamin ra'asu shi ko mustahabi ya eh, an ce a dawo sunna dawowa sunna ne kaga abin guda uku suka ce la a gamu wala a kulamu muƙaddamin ra'asi ana ne inda gashi ka iska tsirwa ga al'ada banda wanda gashi ya kawo ma haga idanu wani gashi ke ne ya kawo ya wuce ko shi ya kawo idanu to ba shi ya kawo ya fara da sai inda gashi ke zuwa ga al'ada aflau ko shi ne mai sanko amma dunnan babu gashi sai tsakiyar kai ne can na gashi ya fara ya baya shi ko aka ce a ya dawo dai na inda gashi daga nan zai fara shafa kai ke shi ne su gano wata ala ya ce wa arzulakun kuma ku wanke wanki kawahunku ilal ka'abayin zuwa idan ba dan kaga tun da ka ce wamsahu biru kun ku shafi ne inda an ce wa arzulikum aka yi adatin maganar shafar kai da kawahu ya fi kuma kawahu shafar za a yi akwai masu aƙida shafar ƙawa ba su wanke su yanzu haka akwai masu aƙida iska kawo ƙausar su shafa kawai su kaga yan kaddiba waɗannan mutane su ko dama aƙida su daban shi ta Allah ya ce wa arjula ku ma'ana ku wanke ƙawakun sai ya fi ga wanki fasilu wujuha wa aidiya sai ce wa arjula duk wanke su akai sai Allah ta'ala ya ce wa in kuntum junuban fa tahharu in kun sai masu da raba ka kai tsarki kai wanka tsarki sai Allah ya ce wa in kuntum marda in kun sai marasa lafiya ba ku ya tsoro saboda rashin lafiya au ala safarin ko kuna akan tafiya babu ruwa au da ahadun minkum min alqa'id kuma ɗayan ku ya zo daga wayin ba haya alqa'id malamai suka ce abin da ake rage ga'id saboda in mutum zai kewaya sai ya sai sha maka da tsakanin da mutane algidawa abin da za a ruhi abu ba a gani duk mutum da ka gaya da al'adar shi yana iya yin kashi duk inda ya gada ba ana gani ne to wannan ya faɗa ma ka'ida al-ghaib musulmi boyewa kai? sai ya ce inda ba a gani ne ba a jini ba a gani ne al'adar wasu mutane wallahi malam ba su dauki al'aura kuma ba bacin komai ba ba komai yasa a kira al'aura sau'a ba saboda in wani ya gani ranka ba shi zai saboda ka al'aura manzon Allah ya ce ihsan aurtaka ka kiyaye al'aurarka malam amma yau kace ka kaje cikin daji hage da mutane ka ji kaga wasu ma mutum biyu suna kashi suna shiga ga wani san da wannan sai ka ce kolaye wallahi malam ba dai ba ne al'aura tana tana da matukan muhimmanci yasa da Allah ya ce fa akala minha fa barzahu ma sawatuhuma suka ce ita ce sai gari al'amur ta bayyana sau a wanda kan kana ba shi ne ƙur'ani ya ce aula mukumin nisa ko kai kwanciya da mata falam ta jizu ma a baka samu ba sai Allah ce fata yamma mu ta irin tsaye ba sai ku yi ce yamma da wuri mai tsarki idan ku so ta yamma nan famta ku bi wujuhu ku shayi huskokin wa aidikum minhu da hannayenku minhu daga ƙasa ma'ana inda wata taba ku dama sai ma ita simple and easy kamar da kura wuta da kayi niyya kan dama kasa ka doko sai ka yi haka shayi hannayen ka sai ka shayi hukunka sai ka tashi fara ya kama ka gama sayo da Allah fara da wahala minti nawa wala kai ko minti ba ana yi saboda ita sai ma sauki gare ta magana wai ka ce ka shahinan shahinan hadisin suka zo a kan musu inganta amma abinda hadisi inganta shine ka dafa ka ɗauko sama kakkaɓa ko ka bushe ko ka kakkaɓe hannunka inda ɗauko wani abu ka shaya hannunka haka ka shaya hannunka ta haɗe ka fara ikama shi kin tamar sai sai Allah wadda kucin sarki ya ce ma yi wani lahu liya da ala alaikum min harajin Allah bai nahi ya sanya muku kunci da damuwa cikin addinin sauki Allah ya sanya muku wala fi zillu sayfara Allah yana nahi ya tsallake ku wali yutimma ni'matahu alaykum ku domin Allah ya cika ni'ima ta gare ku ku yi addini daidai cikakke Allah ya baku aljanna la'allakum tashkurun domin ku ku godiya ga Allah Allah ta rubuta masu godiya gare shi kuma Allah mun gode ba dan wanda sauki mu ina an kawai sai mu ta daga cikin khasa'is hadhihi al-umma ga umma sun gabata ba ta ba sai mu ba sai mu haka wa Allah cikin hadisi wasu ba su kuma sun da yawa da za ka tayar da annabi adam ka tambaye shi yawa bai sani saboda zamani ba ya yawa da annabi musa da annabi ibrahim da annabi nuhu duka mutum yawa muna muke yawa mu allah ya ba wani sauri saboda allah mun gode maka da ke mun sai lokacin mu da yawa zai kamata mu kwana muna roƙon allah ba da cikin sarki kurakuran mu allah ka yaɗi muna inda muka yi daidai kuma allah ba wani da karanta ya samu aiki da abin da muka ji allah wadda cikin sarki ka sanya wannan cikin mizanin ayyukan barasa su kiyama sai a ragar magana a zai da lokaci ya wannan sanarwa ce da daga makarantar muhammad mamnu mai dume al-islamiyya al-mundu walimar sabu al-qur'ani mai girma gayyata gayyata muna gayyatar ka muna gayyatar ki muna gayyatar ko zuwa wajen walimar sabu al-qur'ani mai girma

اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا ولا أمورنا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم آمنا في وطننا وأصلح أئمتنا ولا أمورنا اللهم وجه أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين أن أن wai abin gani eh, eh, eh, ya